mai magana president na kungiyar mu ta five pro arewa association wadda ke da taken bahaushe ba wasa ba yau da nake wannan boys tara ga watan february na shekarar 2024 a kamar kullum akwai sanarwa da ta shafi yadda za ka yi rijista da kungiyar five pro arewa association da shauran sanarwoyi a ƙarshen wannan boys sannan kuma akwai hankaltarwa da cewa wannan boys insha Allah domin faɗakarwa akan martabar ƙimar pi ne ba akan darajarsa ta kuɗi ba su da haka baya nuni akan farashin da fai zai fito insha Allah Allah ubangiji ya samu dace kamar yadda kuka sani wannan boys ne ci gaba wani wanda na ya shekaran jiya mai taken gobara daga teku wadda ke maganin ta, sai Allah kuma Allah ya bani iko gashi nan zan yi da cikon tabin insha Allah kuma zan yi iya bakin kokari in takaita so saboda abubuwan da zan faɗi suna da sensitivity sun zama dai masu eh, damuwa ne zan ce to insha Allah zan yi kokari in attachin da ah, da screenshot ko guda biyu domin kare kaina Allah subhanahu ta'ala ya samu dace ah, kamar yadda muka sani a wancan boys na ambaci cewa akwai ah, bad news akwai good news to insha Allah mun gama da bad news Allah shi kyauta yanzu kuma insha Allah za mu shiga good news so da haka <laughs> zan fara mana ma da albishir insha Allah na cewa ga dukkan alamu wannan kasato kasa katsi da ake yi ya nuna cewa fai ya ci nasara da izinin ubangiji kuma kafin ka yanke ko ka yanke min hukunci akan wannan magana da nai sai ka saurare ni da kyau ka fahimci me nake niyyar bayyanowa a yanzu wato kamar yadda muka sani wannan matsala da muke ciki ita ake kira stagflation na faɗi ba kuma stagflation gwama kalmomi ne guda biyu na inflation da stagnation wanda yake inflation abinda yake maganinsa shine zuko talauci sugu da talauci cikin al'umma shi ke maganin inflation haka za shi kuma stagnation abinda ke maganin shi kwararo kuɗi cikin al'umma tare da tsare-tsare masu kyau daga gwamnati sai ka ga an magani kori saboda haka duk wanda ka taba da niyyar ka magance sai ka fama ɗayan misali idan ka kwararo kuɗi da niyyar ka magance stagnation sai ka ƙara inflation haka in ka kwararo kuɗi da niyyar ka magance ka zuke kuɗi da niyyar ka magance inflation sai ka ƙara stagnation wanda shi yasa abin yake zama da tashin hankali da wahalar magani wanda Allah kaɗai ke iya magani sai dai alhamdulillah a cikin wannan matsala da muke ciki ta halin niyasu dan guntun nazari na ya bayyana min akwai wani lago ko akwai wani rauni a cikin wannan stagflation din wanda kuma shi yake bayyana martabar pi da kimarsa da darajarsa wato wannan rauni ba wani abu bane ba shine ba 50-50 bane ba wannan stagflation din ma'ana ba 50 inflation 50 stagnation bane ba a no no no no abin da ya faru in ka zauna kai dogon nazari zaka tarar da cewa shi inflation din bai kai karfin stagnation din ba sau da haka eh, zan warware yanzu in muka to za ka gane inda fa'idin zai taimaka a ciki kuma za a warware matsalar da izinin ubangiji abin da ke faruwa shine shi stagnation din yana da karfi kwarin gaske ta yanda an samu matsala a rasha fadar rasha ga wata matsalar yanzu a gabas ta tsakiya tsakanin isra'ila da falastin wanda su kaɗai wayannan matsalolin sun isa su haifar da abin da ake cewa stagnation din ta sanadiyar ah, supply shock supply zai yanke na man fetur da abinci to wannan kada ya isa ya haifar da stagnation sannan kuma sai aka zo aka samu abubuwa da suka shafi canjin technology na zuwan ai wanda zai zaunar da ma'aikata da yawa a gida aka zo aka samu ga kuma deft muna tafa da shi na bashin 2008 rikicin tattalin arziki na 2008 wanda shi ma zai yana ta zaunar da ah, mutane a gida ma'aikata ga kuma canjin ra'ayi da ya zo da ya shafi a ah, cryptocurrency wanda shi ma yana ta zaunar da wasu ma'aikatan irin su ma'aikatan canji da shauransu a gida so yana abubuwan sun haifar da rashin aikin yi gagarumi da rashin kuɗi a hannun al'umma to amma shi kuma inflation a bangare ɗaya abin da ya haddasa shi gagarumi shine eh, mu'amalar mu da dala shine babban abin da ya haddasa wannan gagarumin inflation so in kuka lura kuma yanzu haka fa ya zo ne ya magance wannan matsalar kawai dama yake jira a bashi so ta yaya za ka gane haka sai ka zauna ka kalli abin da kyau ka gani abin da ya sa ita dala yanzu take karanci ba wani abu ne ba illa hange sun amerikawan su ba <laughs> so kwaye ba ne ba sun riga sun hango cewa za a mai da dala gida su aka mai da dala gida bayan sun buga ta a shekarun baya da yawa tana ta yawo ya za su yi da ita su da aka shi tuntuni suke ta zuke ta suna ta sun ki su buga sabuwa so mu kuma rashin kin buga wasu shi yake haddasa karancin ta a duniya mu kuma yawancin shugabanninmu sun ki tsaya su hango su gane cewa lokaci yayi da za su hakura da dalan nan su tafki wani abin suna ta neman ta shi ke jawo da kuma mutanenmu da yawa masu kuɗinmu da har yanzu belief ɗinsu yana nan akan dala so shi yasa har yanzu take take sharafi to wannan sharafin shi ke ja tana kara tsada sannan sai kuma mu dawo ɓangaren eh, inflation wanda sanadiyar hakan ne ke jaza kowa yake sayan kayan da tsada sanadiyar tori in za ka siyo kaya a cana sai ka canza dala ka tafi cana wanda kuma yanzu albishirin da zan mana shine china tun daga 2008 take fama da abin da ake ce mashi kuma deflation ba nan muna fama da inflation ba to su can kuma yanzu haka suna fama da deflation ne me deflation shine karyewar farashi yanzu kaya a cana karyewa suke yi so tunda ko karyewa suke wannan ya nuna kenan cewa ta ya ake mu suke zuwa mana da tsada tunda a can arha suke bojo suke ba kamar ma daga last month zuwa yanzu karyewar ta yawa zan saka maka screenshot ka gani kuma kana da iya bincike za ka iya tafiya bureau of statistics na china ka shiga ka duba za a gani duk wata tun daga 2008 yake karyewa ah, yadda kaya suke karyewa a ƙasar china ko kuma a nan wuri wuririn suna tsada to wannan ya faru da sanadiyar canjin da muke samun matsala da shi na dala so in ka canza dalar ka tafi ka siyo kaya in ka dawo da shi dolan ka ka lallanka so wannan shine dalili so da haka duk ranar da shugabanninmu suka farga idansu ya buɗe ko kuma mu muka sa suka gane cewa lallai fa yanzu ba a bukatar dala-dala ta tafi ta koma gida suka ɗauki wata hanyar kamar yadda tuntuni kuma ga stella network ya riga ya tanadar da dama da za a yi exchanging kowanne directly da kuɗin kowace ƙasa kamar yadda kuma ga network ya tanadar da yadda zai iya zama kamar gol na duniya ya maye gurbin kudin dala din su abinda kawai ake jira yanzu haɗe hancinan nan guda biyu wanda kuma insha Allahu muna sa ran yayi wuta ya shiga shekara mai zuwa da izinin ubangiji za a haɗe wannan hanci sannan pioneers za su zama abin kwatance da izinin ubangiji saboda muna fatan Allah subhanahu ya gaggauta fahimtar da shugabanninmu ya ba su dama su gane su kuma ɗau mataki a kai ta yadda za a samu nan da nan a wuce wurin na faro magana inda na ce ok to yanzu ta yaya za a yi kuɗi ya kwararo cikin al'umma kuma ba tare da ya ƙara inflation ba shine ga abin da nake tunani bisa sashe na zai faru yanzu lokacin da muka ji uwar bari ko gwamnatocinmu suka ji uwar bari ko kuma aka bude open mainnet duka abin yana da alaka da juna aka bude open mainnet insha Allahu canika a shirye suke sa an shi fi network su ba da kuɗi tuntuni saboda an san su ne maganin wannan matsalar shi sanya su aka ba su training da fahimtar fi network fiye da yadda aka ba kowa a duniya su kiri-kiri mun sha ji daga bakin canikawan suna gaya mana cewa training aka rinka bi ana bayarwa na awa biyu a kowace rana in kana da sha'awa so kuma yanzu suna da dima-diman littattafai akan abin da ake kira fi network so su suna da fahimta kawai abin da ya rage yanzu sakin mara daga fine daga a na fire network da kuma gwamnatin kasar wanda yake kuma gwamnatin kasar tuni ta ba wa fire network trademark registration Ah, mun san da wannan tun kusan shekara biyu zuwa uku da ta wuce wanda yake kawai abin da ake bukata go ahead a cigaba da hulɗa da shi so da haka lokacin da aka bude open mainnet zai zama na kenan su canika za su iya amsarsa su ba da kaya so in suka amshe shi suna ba da kaya sai dai ina fa jaddada mana ba na magana akan farashi yauwa za su iya amsarsa su ba da kaya so da haka in sun amshe shi suka ba da kaya su kuma amurkawa a wannan lokacin su ma suna so su amshi kaya daga china masu sauki sun da haka kenan yanzu ba za su ba su dala ba me za su ba su kenan za su ba su fire network so da haka su ma amurka za su iya buƙatuwar su sai fire network a hannun ka kai mai mining so da in dala kake so kai kuma sai a baka yayin da shi kuma naira za ka iya kuma kwambatin ɗin abinka da naira so da haka in mu nan pioneers muka ga kayan muke so za mu tafi straight da ikon allah mu sai kaya da shi mu bayar mu kawo kayan so da haka hakan ba zai ƙara farashin kaya ba muke fata insha Allah ba zai ƙara inflation ba domin dama inflation din kusan artificial ne ya faru ta sanadiyar mu'amala da dala wadda yake tuntuni ta riga ta zama tsohuwar yayi kuma shugabanninmu da masu kuɗinmu sun gaza fahimta balle su zo su anshi abin da yake matashi ɗan yayi so da haka ina fata a wannan kadai ya isa ya ƙara ankarar da mutanenmu masu kuɗinmu da kuma masu mainin ɗinmu su ƙara sanin darajar abin da ke hannunsu ta yadda kada su sai da shi su yi haƙuri insha Allahu ta yi tsata ta yi tsirin gata ta kai next year friday 1 zuwa friday 2 insha Allahu sai an ta yi open su da haka ka daure dan da kai kuma mai kuɗi in kana da shi ka sani maganan mining daga nan zuwa lokacin da za a taya hukumar da riga case close in za ka fita kuɗin ka ka siya ka siya da wannan nema nake sa ran insha Allahu a ƙarshe za mu ɗan yi magana da macin ɗinmu don mu je ya za mu yi mu ƙara ɓullo da darajar pi ta ƙara fitowa a fili Allah subhanahu wata'ala ya sa mu dace na san wani zai ce min to ina ka baro maganar su ta gidan shan kenan tunda har yanzu ba a saki bodar ba ta su da su ukraine din har yanzu babu to ni kuma abin da zan ce maka a nan wurin shine ai shi stagnation in dai kuɗi suka kwararo insha Allahu ana samun sauki in dai kuɗi suka kwararo da lafiyayyun plan ana samun sauki dama rashin aikin yi ne da korar mutane daga aiki shi ke haifar da babban matsalar da ta shafi stagnation so kuma maganar makamashi da muke yi ta man fetur shi ma yanzu ana ta aiki akai ka dai gani so da haka zuwa wani lokaci ba da dadewa ba za a sallami hidimarsa don muna tsarin nan da next year za ka ga dokoki ma a kan mu'amala da shi so don haka ne har kullum muke ganin yana da kyau kasar mu ta waye ta ƙara fahimtar inda aka dosa sani yanzu maganar wai ka ta gina gidan mai bata taso ba <laughs> walla daga gina gidan mai wara ka gina gidan cajin mota ko ba komai nan da shekara goma ko biyar ka fara da kuɗi so irin wayannan abubuwan shine inda duniya ta karkata inda baki karkata nan yake zo da miyau so a takaice takaita dai insha Allahu in Allah ya ba da lokaci muna iya mu samu bayan na saurara na ji akwai abin da ban faɗi ba sai mu kara magana shi a wani voice din insha Allah wanda kuma muka faɗi muna fatan Allah subhanahu wataala ya sa musu albarka ya fahimtar da bayansa abin da sakon da muke son mu isar wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to alhamdulillah sai kuma magana da ta shafi kungiya saboda da kuka sani wannan sako zuwa ga macen in Allah yadda tara za mu ɗan yi magana don mu ji ta wacce dabaru da wasu hanyoyi za mu iya bullowa don fa network ya ƙara daraja a ƙasar hausa ba don ko ba saboda yadda muka dan nunnuna mu bayan allah cewa su aje abinsu su jira a ta yi din wasu sukan tsinci kansu a larurar da sai sun saida to kar su rinka saida shi a talauce to muna fatan mu zauna mu tattauna mu ji shawarwari yadda za a yi wannan nayi ne don saboda duk wani macen da bai zama aktin ma da allah ya kamata ya waiwayo gida insha allahu don a tattauna wannan aji kwakwalwa ta haɗu da yawa ta yadda za a samu dabaru da za a ƙara ma faɗin daraja insha allah ko da mu a iya ƙungiyar tamu ne ba wai dole sai ga baki ɗaya ƙasar hausa ba domin abin da muke da iko a kai shi za mu iya yi allah subhanahu wa ta'ala ya karfafe mu allahumma amin sannan kuma sai maganar registration har yanzu na san akwai da yawa mutane da ba su samu sun yi registration ba so idan allah ya sa kana da sha'awar yin registration na wannan kungiya ta mai albarka don ka zama ɗaya daga cikin wanda ko suke cin gajeta ko suke ba da gudunmawa wurin al'umma to ga hanyoyin da za ka bi na farko ku ka nemi shi shugaba na wannan state ɗin da kake ciyaman kenan ko mataimakansa ko kuma ambassadors ɗaya daga cikin wannan duk wanda ka samu insha Allah zai jagorance ka ka yi registration idan duka haka ya gagara so ka tuntuɓi wannan nambar